Zulfiƙar TV ku danna subscribe. Idan mutum ya yi zina da wata, duk da zina fa laifi ne, kuma an yi ma abin nan ba, ita wadda aka yi zina da ita bayan laifin da aka yi wajen saba ma Allah. To idan ana son a tuba kuma ha ita sai an nemi ta yafe. Ba dai da ita aka yi zina amma ba wayo aka yi mata ba, aka cutar da ita, aka zo mata da mutunci, to sai a nemi ta yafe. wannan lalatan da aka yi da ita yanzu ana roƙonta kuma ta yafe laifin da aka yi mata na wannan magana ita kuma da nata ta yadda kowa ne ita wannan ita ta sani ita kuma tsakaninta da Allah ne amma wanda ya yi zina da wata to tana da hakkin da har ita sai ya nemi alfarmata ta yafe mai wannan rashin mutuncin da ya mata ko kuma waliyinta ko in mijinta ne mijinta ko babanta mutum ya je ya ce yana neman a mai afuwa don shi ya ɓata ma ɗiya ko shi ya ɓata ma mata ya nemi wannan sai aka